بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة الشهداء والنسافية سليتين takwas ga watan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da sha uku ga watan biyar shekara na dubu eh, biyu da goma sha tara miladiya a wannan masallaci na mai albarka a abubakar siddiq da ke nan garin lafiya da kuma muke karatu cikin wannan littafi na sifatu somin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim ibn aid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid wannan shine darasinmu na goma sha bakwai a wannan littafi kuma za mu tashi da babinsa na sha uku suna cewa yuridu allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr za su yi magana a wannan babin ne akan waɗanda Allah madaukin sarki ya yi musu rangwame suna iya aje azumi daga baya su rama ko su ciyar sun ja wannan aya Allah madaukin sarki yana cewa Allah yana nufin sauki ne a gare ku baya kuma nufin kunshi tattare da ku waɗannan mutane na farko shine al-musafir matafi waradat ahadithu sihah fiha takhyirul musafiri fi sawm hadisai ingatattu sun zo wanda a cikin su akwai bayar da zaɓi ga matafiyi da yin ولا ننسى أن هذه الرحمة الإلهية ذكرت في أثناء الكتاب المجيد وما قدم من تشيوا وأن الرحمة الله مدد في سلكي أعم بشيتني الأكير آه zancen Allah maɗaukakin sarki akan azumi a cikin littafi mai girma alƙur'ani kenan qala ar-rahman rahim Allah maɗaukakin sarki mai jinƙai da rahama yana cewa ومن maridan مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى wanda ya kasance mara lafiya ko yana hali na tafiya ya ajiye azumi fa'idatun min ayyamin ukhar to zai rama daga waɗansu kwanakin na daban yuridu Allahu bikum al-yusr Allah madaukin sarki yana son muku sauki ne wala yuridu bikum al-usr baya son muku wahala ko kunshi سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمر الأسلمي ياتم النبي صلى الله عليه وسلم يشيد شيء أصوم في السفر شنيا حلبت in yi azumi a halin tafiya wa kana kafira siyam mutum ne mai yawan azumi فقال له رسول الله صلى sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da shi sum in shi'ta wa aftir in shi'ta ka yi azumi in ka ga dama ka ajiye azumi in ka ga dama a lokacin da kake halin tafiya wannan bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi وعن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث يازو دقى أنس أم مالك ألا شكار يدعى قريش قال يتشي سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نايت فيها تردع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أشكي وتر رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم صحبا عنه صلى الله عليه وسلم وعندك أزمي أشكي بايا أيضا تام ود بايا أزمي hakan wanda baya azumi baya aibantawa wanda ke azumi shi ma wannan bukhari da muslim suka rawaito shi وهذه الاحاديث تفيد التخيير على التفضيل ايش وقالنا suka ce waɗannan hadisai ɗan abin da suke bayarwa shine ne zaɓi ba fifita wani yanayi akan wani yanayi ba mana ba fifita yin azumin ko ajiye azumin ba ga matafi walakin amma يمكن الاستدلال بتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث العامة أنا إيه يوان أكف هجة نبيبي تشروا أن أكن أزمي دقممون حديثي كقوله صلى الله عليه وسلم إذا فدن النبي إرادة أن شاء الله ستبت أجريش إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن كما يكره أن تؤتى معصيته Allah madaukakin sarki yana son a zake marangon sa kamar yadda yake jan a aikata sabo a gare shi Wani hadisin imamu ahmad da ibn hibban suka rawaito daga ibn umar da sanadi ingantacce wa fi riwayatin a wata riwayar kama yuhibbu an tukta azaimuhu yana son a aikata rangwame idan ya bayar kamar yadda yake so a aikata umarninsa idan yayi umarni rawahu ibn hibban wannan ibn hibban da al-bazzar wanda abdulrani suka rawaito wannan daga abdullahi ibn abbas shi ma da sanadi ingantacce lakin shaidai يمكن تقييد ذلك بمن ليس عليه حرج في wal ada wannan fifiko ɗin zai yi a ƙayyade shi dangane da mutumin da ramukon azumin da aiwatar da azumi ɗin ba zai sa shi cikin wahala ba likai la ta'uda alaihi rukhsatu bi khilaf al maqsud saboda kada rangwamen kuma ya juya ya kawo masa sabanin abin da ake nufi da shi na sauki da rangwamen وقد وضح ذلك توضيحا لا لبس فيه ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه abin da ya zo daga abu sa'id al-khudri Allah shekara yadda a gare shi lalle ya bayyana wannan bayanin da babu wani duhu a ciki yana cewa wa kanu ya rauna annahu man da quwwatan fasama fa hasan sun kasance wato sahaba annabi alaihi salatu wassalam suna ganin cewa wanda ya ji yana da karfi a jikinsa sai yi azumi a lokacin tafiya din kenan fa hasan to wannan abu ne mai kyau wa man da da'fan fa afṭara fa hasan wanda kuma ya ɗan rauni sai ya ajiye azumi alhalin tafiya shi ma wannan aikin nasa ya yi kyau wannan tirmidhi da albagai suka raito daga gare shi kuma sanadinsa ingantacce ne duk da akwai wani aljurairi a ciki amma suka ce riwayar abdul a'la daga aljurairi dan yana daga cikin mafi ingancin riwaya kamar yadda ijili da waninsa suka faɗa wa'alam akal iman ka sani ya kai ɗan uwa cikin imani arshadaka Allah ila sabilil huda wat tuqa Allah ya shirar da kai zuwa ga tafarkin shiriya da tsoronsa wa razaqaka al fiqh fi ya kuma wadataka da ilimi cikin addini an as-sawma fi safar cewa yin azumi a halin tafiya idan kana ya ala al-'abd idan ya kasance zai ba bawa wahala falaysa min al-birri al to baya cikin nagarta ko kaɗan bal alfitru aula wa ahabbu ila Allah a irin wannan yanayin abinda ya fi kyau ya fi soyuwa izuwa ga Allah shine mutum ya ajiye azumi wa shahidu hadha al-amr abinda ke bayar da shaida ga wannan lamarin ma warada an ghairi wahidin min as-sahabati radiyallahu anhum shine abinda yazo ba daga mutum ɗaya ba cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam annan an sallallahu alaihi wa sallam qala شوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ليس من البر الصيام في السفر بايا تكن آعادة نقرتا متن أزمي أتكن تفيا واتو ألوكشن دا أزما زي تكاشي تكن قنشي دا زنن وحلا وانا حديث البخاري دا مسلم سكروي توشي دا جابر تنبيه فذكروا قد يتوهم بعض الناس أن الفطرة في أيامنا هذه في السفر غير جائز shi tana iya waɗansu su wahame su ɗauka cewa eh, shan ruwa ga mai azumi a wannan zamanin namu bai halasta ba fa'ibuna ala man akhadha bi rukhsatillah sai su aibanta ma mutumin da ya dauki wannan bango mai na Allah madaukakin sarki aw anna siyama aula ko kuma su riya cewa yin azumin ga mai tafiya shine abin da yafi li suhulatil muwasalat saboda saukin kayan sufuri wa yusriha da rahusanta wa tawaffuriha da kuma yawan kayayyaki tafiya ko ababen da ake hawa a yi tafiya fa ha'ula'i eh, nulfitu intibahahum waɗannan wanda suke za su irin wannan wahamin mana jawo hankalinsu ila qawli alim al-ghaibi wa shahada zuwa faɗin masanin abin da ya koya da abin da ya bayyana shine Allah madaukakin sarki inda yake cewa ma kana rabbuka nasiya da kai mahalicinka bai taba kasancewa mai mantuwa ba wa qawlihi da fadin sa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah madaukakin sarki shi ke da sani kuku ba ku san komai ba wa qawlihi fi asna'i al-killati dhakara rukhsat al-iftar fi as-safar hakanan da fadin sa a cikin ayar da ta ambaci rangwame na buɗe baki a halin tafiya yuridu Allah bikum al-yusra wa yuridu bikum al Allah yana nufin sauki ne a gare ku baya nufin ƙunshi a gare ku ai innal yusra was-suhulata wat-tashhil sauki da rangwame da sauwaƙawa ala musafir ga matafiyi amri yuridu Allah abu ne wanda Allah yake sonsa. sa wa huwa min maqasid ash yana daga cikin manufofi na wannan shari'a mai sauƙi. ناهيك أن, أن الذي شرع الدين طري أكن شوى وندي شرعا تونا الدين هو خالق الزمان والمكان والإنسان شيني محل الجم زامني دوري دمتم فهو أعلم بحاجة الناس دهك الشيء قوة سنم بقاتر متاني وما يصلحهم ده أبن ذي كاوم سجارة وما يصلح لهم da abin da ya dace da shi qala azza wa jal Allah madaukakin sarki mai girma da daukaka yana cewa ala ku saurara ya alamu man khalaq ya fasan duk abin ya halitta Allah shi ya san komai cikin abin da ya halitta ko kuma ala ya alamu man khalaq yanzu wanda ya halitta ba zai zanto ya san abin ya halicce shi ba lallai Allah ya san duk ya halitta wa huwa latiful khabir kuma shine masanin duk wani abin da ya koya wani gangaren cikin ilimi nasuku hada mun koro wannan magana ne li domin liya'lama domin musulmi ya sani annahu idan qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah madaukakin sarki da manzansa suka zartar da wani al'amari lam yakun lahu al-khiyaratu min amri to musulmi ba shi da wani zabi kuma cikin lamarinsa bal bari abinda dai musulmi yake yi a irin wannan yanayin shine raddada ma'a ibadillahi almu'minin almukhbitin sai ya maimaita tare da bayan Allah mummunai masu biyayya masu kankan da kai ma Allah alladhina la la yuqaddimuna bayna yaday Allah wa rasulih wadanda ba sa shagaban Allah da manzansa sai maimaita wannan zancen tare da su sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyayya غفرانك ربنا muna neman منا نيمان kai كياك مهل تشمو كوما كوممو أغريكي ولا ترزنشي tafiya ko na da ko na yanzu wadda ake hawa jaki ko jirgin sama duka waɗannan Allah madaukin sarki ya bayar da rangwame in mutum ya ga dama yana halin tafiya da azumi in ya ga dama ya aje azumi in ya aje azumi zai rama daga baya saboda haka sauƙin tafiya ko wahalar tafiya ba shi bane abin da ake dubawa wajen bayar da wannan rangwame a tafiya ce ita ce sababi na wannan rangwame sai mutum na biyu da Allah ya bashi ne rangwame shine al-marid mara lafiya abaha Allahu lil marid bil fitra rahmatan bihi Allah madaukakin sarki ya halatta ma mara lafiya ya aje azumi saboda jin kai a gare shi wa taysiran alaihi da kuma sauki a gare shi wal marad mubih lil fitr rashin lafiyar da yake halatta wa mutum ya ajiye azumi huwa yu'adda yu'addi ma'a siyami ila dararin fil nafs shine rashin lafiyar da zai iya eh, janyo idan an yi azumi a cikinsa zai iya janyo cutarwa babba ma mutum au ziyadati illa ko zai iya ƙara wa mutum ciwo da yake tattare da shi aw yukhsha ma'ahu ta'akhkhur ash-shifa ko kuma ana jin tsoron in mutum yi azumi yana wannan rashin lafiya zai jinkirta warakarsa wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani sai abu na uku alha'id wal nufasa mai haila da mai jinin biki su ma an yi musu rangwame ba za su yi azumi ba أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ما لمي سني إجماعي وتكن سياهد جمادنش أن الحائض شواء مشمي حيلة والنفساء لما تشيوة تكي جنين بيكي لا يحل لهما الصوم شوبا وإذا ببني شوبا يا حلت تانيش أذني وأنهما تفطران kuma cewa dole ne su ajiye azumi wa taqdiyan kuma su rama daga baya wa annahuma idza samata lam yujzihuma as-sawm kuma idan har ma sun yi azumi a wannan yanayin to azumin bai yi ba kuma sun yi sabo yace wa sayati bayanu zalika insha Allah bayani akan wannan zai zo nan gaba kaɗan in Allah ya so ya yarda sai abu na hudu yashi shine al-shaykh fani wal mar'atu al mutum wanda ya girma girman ya wato ainihin tafiyar masa da da karfinsa haka nan wal da matar da ita mata tsufa haka shine na hudu wadda aka ba su rangwame qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi ibn abbas yana cewa Allah shi kara yadda a gare shi shi da babansa ash-shaykh al-kabir wal mar'atu al-kabira la yastati'ani an yasuma fayud'imani makana kulli yawmin miskina babba tsohon mutum da tsohuwar mace waɗanda ba sa iya azumi to abinda za su yi sai su ciyar a madadin kowane rana su ciyar da miskini guda ɗaya wannan hadisin bukhari ya rawaito shi حكنا ابن ابن الدار قطني يا فتر كما يا ya تهديسي وصح وأخرج قطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام مسكين الدار قطني يا فتر كما يا إنجن تاشن تهنجر منصور دقى مجاهد دقى عبد الله بن عباس شوايا كرم سوانا آية na وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما كان ودندا suke iya azumin da wahala ko ba za su iya azumin ba fidyatun ta'am miskin sai su bayar da fansa na wato ainihin su ciyar da miskin ya kulu ibn abbas yana cewa huwa shaykhul kabir alladhi la yastati'u as-siyama fa yufṭir wannan shine mutum wanda yake yayi girma tsoho wanda ba zai iya azumi ba الدليل هكا سي أجي أزمي ويطعم عن كل يوم مسكينا سي تشير أمد منكو وشرانا مسكين قدادين من ذلك يردشي يجي نصف صاع من حمطة واتو رب سائي نعل كما أنا حديث آه، آه، فشي اتشي شكي سوء رواء الغليل بصورش حكنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن karbo daga Abu Huraira Allah shi kara yadda a gare shi yana cewa man adrakahu al-kibaru falam yastati' an yasuma ramadan fa alayhi li kulli yawmin muddun min qamshi duk wanda girma ya riske shi bai iya azumi na ramadan ba ko ba zai iya azumin ramadan ba to abin da yake ya wajaba a kansa shine a kowane rana ya fitar da muddun nabi guda ɗaya na alƙama wannan shi ne mafi karanci kenan guda ɗai wancan kuma eh, na magana ibn abbas din eh, ɗori akan haka kenan rabin sa'i shi ne nabi guda biyu muddin nabi sa'i kuma shi ne nabi guda hudu wannan ya ce rabin sa'i wannan ya ce muddin nabi guda ɗaya wa an anas ibn malikin hadisi ya zo daga anas dan malik annahu da'ufa cewa yi rauni an saum ta yadda ba zai iya azumi ba aman a wata shekara fa sana'a dafna tasaridin sai ya dafa abinci na sari kamar daro guda wada'a talatin miskinan ya kira mutane talakawa guda talatin fa ashba'ahum sai wato ainihin ba su suka ci har suka koshi ana hadisin abin nan dara kutni ya rawaito shi na abu hurairar ɗazuna da kotun ne ya rawaito shi sai na ƙarshe alhamilu wal murdir mai ciki da mai shayarwa min azimi rahmatillahi bi ibadihi du'afa na daga cikin rahamar Allah da bayansa masu rauni rahamar Allah da take babba an rakasa lahum fil fitr ya iran gome ma bayansa masu rauni cewa suna iya su sha azumi wa min haula alhamil wal murda daga cikin waɗannan masu raunin akwai mata mai ciki da kuma mai shayarwa an anas ibn malik hadisi ya zo daga anas ibn malik al ba anas ibn malik khadima annabi da muka sani ba wannan wani ne daban kale yake cewa gharat alaina khailun khailu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa abin nan runduna na dawaka annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo mana hari fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yataghadda sai na zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai na same shi yana karya kumallo fa qala udnu fa kul matsaukaci fa qultu inni sa'im sai na ce masa ya rasulullahi ina azumi fa qala sai annabi ce udnu uhaddithuka an as-sawmi aw as-siyam to ka zo kusa in baka hadisi dangane da azumi inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri shatr as-salah Allah madaukakin sarki ya dauke wa matafiyi rabin sallah amma kon hudu zai biyu ba wa 'anil hamili wal murdi' as-sawm aw kuma ya dauke ma mai ciki da mai shayarwa azumi wato ba wajibi ne ta yi azumi ana azumi ba sai dai daga baya ta rama wallahi لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم إليهما أو أحدهما إيش نار سيدة الله النبي عليه الصلاة والسلام يا فديوانا كو يا فديس سوبيهم معنى إما الصوم كو الصيام إنجنا فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم إيش كأنا بك إن جيت إذا بنشأ بنشي بترد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حديثا tirmidhi da nasa'i da abu dawud da ibn mada suka rawaito shi kuma sanadin sa kyakkyawa ne kamar yadda tirmidhi ya faɗa wannan su ne waɗanda nasi ya zo a imma na hadisi ko na zantuka magabata sahabbai cewa an su rangwame dangane da yin azumi a watan ramadan za mu tsaya nan mutum bai sai mu amsa wallahu a'lam وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم